إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى أمن الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha shida ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta biyu, wanda ya daidai da takwas ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dora daga Galadima Road a Angwari Nijiyar Kaduna wannan kasar ta mu ta Najeriya muna gudanar da darasin tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 117 a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na goma sha takwas a yau in Allah ya da za mu tashi a aya ɗari da sha takwas kafin nan akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma wanda ya zo inda ake tafsiri da wanda ya saurara a rediyo shin ladansu ɗaya a nan tambaya ce mai harshen dumu na farko ne za a ce maka ladansu ba ɗaya ne. dalili da ya sa za a ce maka ladansu ba ɗaya ba ne wanda ya zauna a masallaci hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce inna lillahi mala'ika sayyahin Allah yana da wasu mala'iku wanda suke yawo a doron ƙasa yaltahiquna hilaqa dhikr suna cintata ko suna don inda ake karantar da littafin Allah fa'iza waje da ahaduhum idan ɗaya daga cikinsu ya tadda halka inda ake karantarwa a masallaci sai ya shelanta wa sauran mala'iku ya ce musu halummu ila hajatikum ku zo zuwa ga bukatar da Allah ya turo ku doron ƙasa a kanta shine ku binciki inda ake karatu ku taru a wurin fayaltahuna man haulahum sai su zagaye dukkanmu nan a cikin masallaci muke ba to mala'ikun za su zagaye mu har zuwa saman duniya wato sama ta farko na duniya ina ba ta an gane idan suka zagaye mu lokacin da muka tashi sai su koma wurin Allah sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai su ce sun bar bayin Allah suna kwaɗayin aljanna kuma suna tsoron azabar Allah sai Allah ya ce shin sun ga aljanna sai mala'iku su ce a'a sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga aljanna sai su ce wa Allah da sun fi kowa jajircewa wajen hoɓɓasa neman aljanna kuma suna neman tsarinka daga wuta sai Allah ce shin sun ga wutan sai su ce a'a Allah ce me kuke gani da sun ga wutan sai su ce sai sun fi kowa nisantar wutan jahannama da aikin da zai kai su zuwa ga wuta sai Allah ya ce bihim ghafartu lahum dukkan su na yafe musu kaga wannan a masallaci kenan sai su ce fihim fulanun sai su ce ya Allah fa a ciki akwai wani ba sauraron tafsiri ya zo ba maula ya zo yi ya zo masallaci ne in ya gama alhaji wani an ce mai yana zuwa masallacin nan wata haka yana so in ya gama ya ce ya alhaji a bani kafa" ko kuma wane yana neman alfarma ta hannunsa kuma ba zai samu ba sai ya biyo ya gansa to kuma an ce mai yana zuwa masallaci kaza sai ya zo masallacin Ka ga ai manufar da ya kawo shi kenan ko sai Allah ya ce bihim ghafartu lahum shi ma na yafe masa umul qaum la yashqa bihim jalisuhum su ne mutanen da duk wanda ya zauna a farfajiyan da ake karanta littafin Allah ake kayyace bayani a ciki ba sa taɗewa a duniya kuma ba sa taɗewa a lahira kaga wanda ya zauna a waje kaga a ɗakin sa yake kaga bai samu wannan falalar ba Wannan hadisi na biyu shine hadisin bukhari da muslim har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su haduwa ba a cikin daki daga cikin dakunar Allah shine ina masallaci yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna karanta ma'anar littafin Allah tsakaninsu ana fito musu da hukunce hukunce illa nazalat alaihimus sakina na farko natsuwa zai sauka a gare su wa haffat humul mala'ika sa'annan mala'iku za su kewaye su wa ghashiyat humur rahma rahama za ta lillibe su kaga yanzu da muke cikin masallacin nan rahaman nan ta lullube mu haki daya sai ya ce wa zakarahumullahu fi man inda a sama Allah zai dinga faɗin kanmu nan sai Allah ya kira sunan kowa a cikinmu wane ya zo masallaci ba wai nan masallacin kaɗai ba duk masallatan duniya da ake karantar da addini duk wanda ya zauna zai samu wannan alfarma a wannan lokaci ashe kenan wanda ya zauna a masallaci kaga ba ɗaya bane da wanda ya zauna a gida abin da zai haramta wa wanda ya zo masallaci wannan halala shine riya duk wanda ya zo ba don Allah ba to shine kawai abin da zai haramta masa wannan halala amma matukar don Allah ya zo to ya shiga kaga shi kuma wancan ya saurara don Allah shi ma idan ba don Allah ya saurara ba zai samu ladan ba sai dai samu eh, wato entertainment kawai ladan shi kenan an yi entertaining ɗinsa amma ba zai samu lada ba kaga innamal a'malu binniyat kenan to kenan wanda ya zo masallaci ya fi wanda ya saurara a gida lada amma dukkan su sun samu lada amma wannan darajar su ba ɗaya ba sai dai inda wanda ya saurara a gida zai fi wanda ya samu a masallaci shine idan karatun ya mai tasiri yayi aiki da shi fiye da wanda ya zo masallaci to kaga nan lahu maziyatun ala akhihi yana da wani fifiko na aiki akan wancan shi wancan karatu ne kawai ya ji bai aiki da shi ba shi kuma wancan karatun ya mai tasiri a zuciya kuma ya yi aiki da shi to ya fi shi ta wajen aiki ina fata an gane Allah ya samu dace aiki da sai matsayinsa kenan wuta balbal wal ismu ma haka fi sadrika aw fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas laifi inda ji Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayan Imam Tirmidhi yace shine abin da ke maka kaikayi kuma ba ka so mutane su gani kai lokacin da kai baka so a gani ba ina fata an gane saboda haka wannan ya ci amana ina fata an gane ya ci amana wannan abin in bai tuba ba zai iya zama sanadiyar lalacewarsa ya shiga wutar jahannama saboda amana ne sirri ne na wani ka canza shi inna allaha ya amurukum an tuqaddu al-amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku bai da amana zuwa ga ma'abuta wannan amanar haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fari yace ajjil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khanaka ka ba da amana ga wanda ya baka amana ajiya to ka mai da amana yanda aka baka wanda ya yaudare ka ya ha'ince ka ka maida masa da martanin ha'incin kai maka ce za ka ha'ince shi to kaga wannan alama ce ta munafunci idan mutum ya mutu a haka zai iya shiga wuta saboda ya mutu akan kabira min irin zunub shi kuwa kabira min kaba'irin zunub duk wanda ya aiwatar da shi ya cancanci a haka in ya mutu Allah ya kona shi to kaga wannan ba karamin laifi bane ki ji tsoron Allah kada kuɗi ya sa ya ha'inci al'umma kuma ya ha'inci mutane kuma ya ha'inci ubangijinsa kuma ya ha'inci addininsa Allah ya kare mu daga irin wannan musiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Allah maɗaukaki ya ci gaba da bayani kan waɗanda ba su yi imani da Allah ba su ne wa'anda suke cewa sai Allah ya yi magana da su tukunna wannan ƙuraishawa sun faɗi irin wannan magana haka yahudawa ma sun faɗi irin wannan magana shine Allah ce wa na ladina la ya'lamuna wa'anda ba su san Allah ba da dokan Allah kuma ba su san imani da Allah ba suka ce laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya da dai Allah yayi magana da mu direct ko kuma a saukan mana da wata alama daga sama wanda muna gani da idan mu alamar ta sauka sai mu imani da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce kazalika qala alladhina min qablihim wa'anda suka shuɗe gabanin ƙuraishawa da kuma yahudawa ƙabilun nan guda uku na garin madina banu da banu nazir da kuma banu ƙuraiza su ma sun faɗi irin wannan shine allah ce ka zalika ƙalar lazina min ƙablihin wa'anda suka shuɗe gabaninsu su ma sun faɗi irin wannan misla ƙaunihim kwatankwacin irin wannan maganar da wa'annan suka faɗi sha ba tashabahat qulubuhum Allah ce zukatan kafirai ya zama iri ɗaya nan mushrikai sun faɗi yahudawan zamanin Manzala ma sun faɗi yahudawan zamanin annabi Musa ma sun faɗi kwatankwacin irin wannan kaga zukatan su iri ɗaya ne kad ayati Allah ce tabbas mun ayyace ayoyinmu liƙaumi yuqinun da mutanen da suke samun sakankan cewa lallai Allah ba yi da abokin tarayya to wannan aya yana da faɗi a wajen tafsirinta saboda zan cikin malaman tafsiri da suka yi akanta na farko imamu muhammad bin ishaq ya fitar da asari daga abdullahi ɗan abbasin a cikin tafsirin ibn abi hatim haka imamu ibn kasir haka imamu ibn jariri na tabari da kuma imam al-bagawi a cikin ma'alimin tanzil ya ce abdullahi ɗan abbas ya ce fala rafi' bin harimala wannan ayar ta sauka ne akan wani ba bayahude daga cikin yahudawan banu qainuqa da ake kira rafi' bin harimala ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam in kunta rasulan min Allah kama taqul in da gaske ne kai manzo ne daga Allah kamar yadda kake cewa a kullillahi na, hatta nasma'a kalamu ka gaya wa Allah ya yi magana har mu ji muryar Allah da kunnen mu mutane saba'in da annabi Musa ya zaɓa da Allah ce waktara Musa saba'in rajulan limifatina ko sun ji magana Allah ko ba su ji ba sun ji amma me suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara imanin da da muka yi da kai mun fasa sai mun ga Allah baro baro mun gan shi da ido tukunna za mu imani to shine kaga yahuda ne suka faɗi wannan kakannin wa'annan ne kenan ko to ga wani ba yahude daga cikin yahudawan madina ya zo wurin manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa Allah Allah ya yi magana da su su ji mutum Allah su ji muryan Allah da kunnansu anzala Allahu fi zalika min qawlihi sai Allah dalilin wannan sai Allah ya saukar da wannan aya wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya wa'anda basu san Allah ba basu san dokar Allah ba kuma basu san addinin Allah ba suka ce laula yukallimuna Allahu ga dai Allah yayi magana da mu aw na aya ko kuma kai manzon Allah sallallahu ka zo mana da wata aya da zai sa mu yadda cewa kai annabin Allah haka Abul'aliya da Rabi'u bin Anas da Qatada as da Imamu da da Imamu siddi dukkansu sun ce wannan maganar ba wai ga wannan ba yahuda na rafi bin harimala ba ne wato larabawa ne Allah ke magana da su shi sa ya ce ka zalika ƙalar lazina min qablihim misla qawlihim suka ce wannan ana nufin larabawa ne magana na uku suka ce a'a yahudawa ne su ne humul yahudu wan nasara Allah yana magana ne da yahudawa da kiristoci a wannan ayar suka ce abin da ke karfafa wannan maganar shine hadin da suka ce wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله wa azabun shadidun bima kanu yamkurun suka ce to wannan ya nuna ai da yahudawa Allah ke magana da kuma kristoci saboda ne wa idza ja'atuhum ayatun idan wata alama ta zo musu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah su ce ba za su yi imani ba sai an zo musu da kwatankwacin abin da aka zo wa manzannin Allah da suka shuɗe a baya sai Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda yake ajiye saƙonninsa na annabta ba shi ya ga dama ya zaɓa ba sai ya ce sai yusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah alladhina ajramu wa'anda suka zama mujrimai mutanen banza sai yusibu sai yusibuhum sagharun bi ma'ana kaskanci da wulakanci sai ya shafe su a ina inda Allah a wurin Allah wa azabun shadidun da kuma azaba mai tsanani ne dalili bima kanu yamkuruna saboda abin da suka kasance suna yi na makirci saboda ga gaskiya suna gani a fili suka ke yin aiki da shi suka ce to wannan abin da yake nufi kenan ai dalilin haka ne ai Allah ya ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce ba za mu imani da kai ba har sai ka fitar mana daga doron ƙasa wato ruwa na bulbulowa ko zuma ya bulbulo ko wani abu ya dinga bulbulowa daga ƙasa mu san cewa wannan daban ne special made from Allah ne Allah ne ya zaɓi wannan wato mutanen da suka shuɗi a baya sun ga wato zahiri daga cikin shawa, kuma suka ƙi yin imani ko wani kalare ne daga cikin shawa ya zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yi imani da manzan Allah ba sai manzan Allah ya yi magana da wancan kututturan dabinan ya ce ya zo idan ya zo ya yi magana ya tabbatar da shi manzo ne sannan zai yi imani da shi manzo Allah ce idan ne haka za ka yi imani ya ce eh manzo Allah ya kira kututturan dabino ya ce kai dabino zo da dabino ka zaf yana ta tahowa hadisin nana cikin bukhari da muslim yana zuwa yana zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi sai ya sujjada yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ba fitaccen annabi ne ya magana ba sai ya ƙara juyawa gub gub gub gub gub ya koma daidai inda yake ya zauna ya tsaya tak inda yake ce ya banu tanin kai kabilan banu tanin ban taɓa ganin mai sihiri a duniya irin muhammadu ba to kaga irin wannan shine maganar da Allah maɗaukaci ya ce waɗanda suka shuɗe gabaninsu shine kazalika qala allazina min qablihim mithla qawli kaga an sun ga aya ko kamar yadda banu isra'ila suka ga aya daga annabi musa kuma suka mutunce sun ga manna salwa sun ga alghamam duk Allah ya musu kai suka ce sun magaji da cin wannan abincin a fita musu da wani daban abincin ƙasa ma suke so su ci wanda Allah ke fitowa da shi da ƙasa wanda su suke shukawa yanzu sun gaji da cin wancan ka musu wancan sannan su za su abin nan sun gaji da cin abinci guda ɗaya to shi ne Allah maɗaukaki yake cewa suka ce ko ƙasa ta fito kai ƙarshe ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul subhana rabbi ka musu sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ni fa ba kowa bane manzo ne dan aike Allah ne ya aiko ni kawai isar da sako saboda kafircin su da dogewansu a fili yake to wannan ayar akwai fa'ida kamar haka a wajen malaman tauhidi na farko dai ya nuna Allah yana magana saboda sun ce laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya sai ya nuna Allah na magana wannan raddi ne da jahaniya da mu'tazila da kuma asabu ilmin kalam irin su asha'ira da maturidiyya da kullabiya da karamata dukkan wa'annan ƙungiyoyin sun kore maganar Allah saboda sun ce in an ce Allah yana magana an kwatanta shi da ɗan adam saboda haka Allah baya magana sha'ira su kuma suka ce a magana ne na zuci ai maganar da kai a zuciya ba a kiransa magana ko suka ce kalamun nafsi ne magana ce ta zuci to maganar zuci ai ba a cikin magana saboda su shubhasu idan an ce Allah na magana Allah ya yi kama da ɗan adam sa'an nan kuma wai da laɓa da haƙora da baki ake magana saboda haka ya in an ce haka Allah ya yi kama da ɗan adam kenan sai suka kore shi sa sai malamai suke cewa wannan sai da suka fara kwatanta Allah da ɗan adam sannan suka kore suna so su tsarkake ubangiji ne sai suka fada kuskure wanda ya fi wannan karkatan wato girma a wurinsu sai suka karyata ubangiji abin da Allah ya tabbatar wa kansa shi sa ibn taymiya yake cewa wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu ومحلما بذل القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل سيتي وجميع آيات الصفات أن آيوين بسكة ذو سكة تبتد الصفة أبنجي مرها إنا ديبيا hakan kama na kalar tirazul awwalu akan gaskiya yadda bayan Allah managarta na farko suka carato ta yadda ya zo a ƙur'ani da yadda ya zo a sunna haka ni ma zan faɗi ta wa a ruddu uhudataha ila nuqaliha abin da ya kunsa na ma'ana zan mai da shi zuwa ga waɗanda suka carato ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu zan katange kwakwalwa na daga dukkan abin da za a iya hararowa ta ƙwaƙwalwa ta tunani akan siffan da bai dace a jingina wa Allah ba sai ce qubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefa da ƙur'ani a bayansa wa idza ya yaqulu qala al idan zai kafa hujja sai ce akhtal ya ce akhtal wani mutumi ne kirista. amma balarabe ne to yana daga cikin malaman balaga na larabci wanda ake kafa hujja da maganansa kuma wace magana shine akwai wata magana da ya shine shi kadistawa bishiru na alala iraki min gairi harbin waladanin muhuraki ya ce bishir ya mamaye garin iraq min gairi harbin ba tare da yaƙi ba baladamin muhrafi kuma ba tare da ya zubar da jini ba bi ma'ana ya yi karfin da ya zo ya mamaye iraq dole shugabannin suka yi saduda suka miƙa mai ya zama shugaba a dole to wannan kalmar istiwa'i a nan ya ɗauki ma'anan istauna a wajen fassara shi to da mutanen nan suka tashi mu'tazila da waɗanda suka kutsa a cikin ilmul kalam sai suka ce kalmar istiwa'i a ƙur'ani ma'anarsa istaula ba Allah ce sun mastawa ala al'arshi ba sai suka ce ai sun mastaula Allahu ala arshi sannan Allah ya mamaye al'arshinsa suka yi taharifu bi ziyada istiwa'i suka mai da shi istaula kaga nan in aka ce Allah ya mamaye al'arshinsa kalmar mamayewa yana ɗaukan ma'anar ce nan da akwai wanda ya fi ƙarfinka kuma da akwai asalin ne wurin kai ka zo ka mamaye wannan wurin ne ka fi ƙarfinsa sai ya yi sa da miƙa maka kuma ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba shine ibnu taymiya ke mai da eh, martani da wannan sai su za su kafa hujja sai su ce wannan mutumin ga fassaran da yayi wa kalman istiwa'i bi ma'ana istaula mamayewa duk waɗanda suka ɗauki ilmul kalam da cikin asha'ira da maturidiyya da Kullabiya da karamata da kuma wato mu'tazila da jahaniya suke wanda suka yi tawili suka yi tawili wanda suka kore suka kore duka dai akan baitin wannan mutumin ne Allah yana magana kuma alkalamu sifa ce zatiya fi'iliya lazima lillahi azza wajal saboda haka Allah yana magana wacce ta dace da shi dole mu yarda cewa Allah na magana saboda Allah da kansa ne ya faɗi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai a ce al-kalam ma'lum wal kayf ghayru ma'qul bihi wajib wa su'alu anhu bid'a in an ce magana kowa ya san me ake nufi da magana yaya maganar take kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba yin imani cewa Allah na magana wajibi ne saboda Allah da kanka ya faɗi a cikin Qur'ani haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisai sannan tambaya yaya Allah ke magana shi kuma wannan bid'a ce wannan ka'ida ce wanda Imam Darul Hijra ya bada lokacin da wani ya mai tambaya a masallaci akan istiwa'i wanda ya warware wannan magana kaga anan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana kuma magana wacce ta dace shi zantukan ubangiji aka ce za a tattara shi ba yi da farko ba yi da kashi sau haka cewa za a tattara shi a san adadinsa wannan ba a ga laifi ne sai dai ne saboda Allah maɗaukake ce laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi da nafi da al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada a wata ma aya yace min ba'daha sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da za a kawo a ce bishiyoyin duniya su ne alƙalimman da za a rubuta maganar Allah tekunan duniya ga baki ɗayanta su ne ta waɗanda za a dinga dangwalawa ana rubuta kalmomin Allah a kawo tekuna guda bakwai bayan wa'annan sai sun kare kuma ma nafi da kalimatullah kalmomin ubangiji ba za su taba karewa ba lalle Allah abin girmamawa ne kaga wannan yana nuna maka wato maganar ubangiji to shine Allah madaukaki ya ce haka waɗanda suka shuɗe gabaninsu suka faɗi shine sai ce tashabahat qulubuhum zukatansu yayi kama juna ma'ana mushrikai na larabawa da yahudawa da nasara zukatansu ya zama iri ɗaya a wajen magana shine yasa Allah maɗaukaki ya ce kazalika ma allazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka ma allazina min qablihim duk waɗanda suka zo gabanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo min rasulin ba manzon da zai zo gabaninsu illa qalu sai sun ce sahirun aw majnun sai sun ce boka ne shi ko kuma mahaukaci ne shi shi ta Allah ce aka wasau alhum qaumun taghun saboda haka Allah madaukaki yace su yayi kama da juna a wajen kafirci saboda kafirci iri ɗaya ne alkufuru millatun wahidatun kaga wa'annan ba su yi rayuwa da wa'ancan ba amma sun faɗi irin abin da wa'ancan suka faɗi sai dai salon daban-daban ko amma maganin iri ne. to shine Allah ce qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun tabbas mun yi bayanin ayoyin mu ga waɗanda suke sakankan cewa lalle Allah shi kai ya fi cancanta a bautata musu a bautata masa sai Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aiko ka bil haqqi gaske bashiran tana mai bushara ga al'ummanka wa naziran kuma kana musu gargadi akan saba wa dokar Allah kada ta fada cikin halaka wala tus'al an ashabil jahim ba a tambaya yan wuta bi ma'ana ba a tambayanka akan kafirai wanda suka kafirce akan wuta saboda ne yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam ko fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihim insun qablahum wala jan saboda rana ne wanda ba a buƙata saboda kafiri ya san makomarsa alamarsa kafircinsa ya mutu a kai saboda haka ne Allah maɗaukaki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tasliyatan lahu karfafa shi saboda wannan maganar da wannan bayahudan ya zo ya jefawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ne Allah maɗaukaki ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa fa zakir innama anta muzakkir tunatar dan kai mai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaitir kai baka zama mai tirtasawa ga mutane ba illa man tawalla wa kafar sai wanda ya juya baya an gaya masa gaskiya ya koma yana izgilanci ana gaya mai yana cewa akara makallahu ko ko ya ce girma makallahu kuma ya ce ya malan gayu kenan in dai ka ji an ce aka to maganan bai shiga ba bai gama yadda ba ne eh to saboda haka an gaya mai ya juya baya illa man tawalla wa kafar ya kafirce wa Allah in ya mutu bai tuba ba sai Allah ce ne wa yu'azibuhu Allahu azabal akbar Allah zai masa azaba azaba mafi girma inna ilaina iyabahu lallai gare mu komawansu yake sun inna alaina hisabahu annan su yana gare mu mu ne za mu yi musu hisabi shi sa Allah ce nanu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id shine Allah madaukaki yace walan tarda ankal yahudu wal nasara walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتبعون يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله ما ya ci gaba da faɗakar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda irin kwaɗayin da manzan Allah yake da shi akan musuluntan Yahudawa wata rana kamar yadda zuwa cikin Bukhari Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai aka wuce da gawan wani ba Yahudi sai aka ga manzan Allah na zubar da hawaye sabai suka ce ya ma'aikin Allah ba hude ne fa sai ce ba ina kuka ba ne don mutuwarsa ina kuka ne a kan ransa da ya kubuce ban musulunci da ita har ta mutu shi ne kawai abin da ke mun ciwo da kuka a kai a yadda manzo Allah ce tsaunar al'umma da alkhairi yadda manzo Allah ke san al'ummansa kai ga kanan sunnan manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ka daina rayawa sai da yan iska mutanen banza suka koma raya sunna suka koma suna abin nan ka ga mutum da gemu a wani musician ne saboda yana tara gemu yanzu aka fara tara da kullum ka ga mutum sidi sidi sidi sidi yana ta kankare fuskanka, ne dalili a shi baya so ka gan shi da gemu gashi nan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zaka ga matasa sun tara gemu saboda yanzu ya zama haɗewa a wajen gayu ka bar gemu daga nan zuwa nan kaga kullun yana shafa mai mai ya ibo ya je ya siyo habbatu sada ko ya je ya siyo zaitun yana shafa wai dan ya dinga kyalli saboda ya tada yan mata ya yake su yayi salfi in yayi salfi za a gan shi ya tura wa matan arewa da suke cikin facebook a commented da sauransu kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana karfafa shi kan al'ummansa musamman akan yahudawa saboda kwaɗayin da yake da shi a kansa sai Allah yake masa magana har da kuma al'ummansa ni da kai sai ce walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta a millatahu yahudawa fa ji Allah yace ba za su taɓa yadda da kai ba haka kuma kristoci nasara kenan ba za su taɓa yadda da kai ba hatta a millatahum har sai ka bar addininka ka bi nasu sannan za su yadda da kai amma duk wani abin nan da za su nuna maka a zo a yi kaza a yi kaza ba su taɓa yadda da kai ba sai ka saki musuluncinka ka bi nasu sannan su tallaka ka su nuna wa duniya to shine Allah maɗaukaki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce Kul inna hudallahi huwal huda a gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna hudallah lalle shiriyar Allah huwal huda shine cikakken shiriya wato addinin musulunci shine kadai addini wanda shine shiriyar Allah saboda Allah ce inna dina inda Allahi islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda yabi wani addini da ba addinin musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu Allah ba zai taɓa karɓa masa ba wa huwa fil akhirati a lahira ko irin wannan mutumin min al-khasirina yana daga cikin waɗanda suka kaɗe suka yi asarar duniya suka yi asarar lahira saboda haka masu da'awar Christ Islam su sani cewa ƙarya ne babu wani addini sunan shi ne Christ Islam yana kiristanci kuma yana musulunci lahadi ya je coci sannan juma'a ka gan shi a masallaci hada da duma in ka tambaye shi zai ce ma shi mango park ne shi dan boko ne You know, we the Muslims and the Christians, we are all worshipping one God. Eh, Him and Gopakini. So we don't know the, pre, uh, the, the true religion until we get there. So this is, this is why I do worship. I go to church. Ba zai ce maka church ba zai ce ma church. Mm, Saboda shi ya san turanci. Eh, we go to the church and we go to the masjid. shi ya gaya ma wato shi bature ne wannan kuma aikin banza kake yi saboda addini a wurin Allah shine musulunci kai Allah ce inna dina inda Allahi al-islam shi sa ce inna huda Allahi huwa al-huda shiriyar Allah shine kai shiriya wato duk wani abin da ba addinin Allah ba to kata ne ka gane wannan to in zai iya jefa ma shubha kai to annabi isa annabin Allah ne sai mu ce eh annabi isa annabin Allah ne ga mutanen Isra'il su ne banu Isra'ila Allah ya turo annabi isa zuwa gare su kai da kake Najeriya wa ya ce kai kristancin ko Allah ce wa rasulan ila bani Isra'ila zo ne zuwa ga banu Isra'ila kai kuma ne banu Najeriya ne kai ba banu Isra'il bane me yasa kake bi to kaga in zai ce to kai me yasa kake addinin musulunci sai mu ce ai Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna aktsara nasi la ya'lamu Allah ce ba mu aiko ka ba face ga mutane gabaki ɗaya to the universe Allah ya aiko ka bashiran kana musu gargadi kana musu bishara na alkhairi idan suka ji ka za su shiga aljanna wa nadiran kana musu gargadi in suka kyale ka to su shiga wuta walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san wannan doka daga Allah subhanahu wa ta'ala ba to shine sai Allah madaukaki ya ce ta a hawa ahwa'ahum wallahi idan ka bi san ransu kaga sai Allah ya kira addinin su suke yi san rai saboda sun canza addinin su kaje gayyaru wa baddalu sun canza sun juya ba irin abin da annabawansu suka karantar da su ba saboda annabi Musa ya yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin at-taura injila ma haka Allah ya yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba har da sahabbansa saboda Allah ya ce zalika masaluhum fi at wa masaluhum fil injili kaga Allah ya ce ai masal bi ma'ana sifatuhum fi at wa sifatuhum fil injili haka siffansa yake a cikin attaura haka kuma yake a cikin injila Allah ya siffanta manzon Allah da sahabbansa ina ba ta an gane to kaga shi sa sai ce in ka bi son ransu sai suka juya shi suka caccanza shi suka kore wa'annan bayanai kada su kada ayi imani da Allah shine sa Allah ya ce in ka bi son ransu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi cewa addinin musulunci shine kadai addini a wurin Allah malaka min Allah min waliyin to baka da wani majibancin al'amarin rayuwarka daga Allah wala nasirin kuma baka da wanda zai taimake ka a duniya kuma baka da wanda zai taimake ka a lahira me dalili saboda kaƙibin dokar Allah gaskiya ya zo maka kaƙibi amma bayani malamai sun maka bayani saboda yanzu lokacin malamai ne babu annabawa annabawa sun riga sun shuɗe annabi ɗaya ne kaɗai ya rage shine annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma zai dawo ya bi dokar allah na ƙur'ani da sunna saboda haka yanzu malamai ne suke fito da karatu su yi maka bayani duk abin da suka gaya maka na gaskiya in kake yin aiki da shi su sun kuta a wurin allah kai kuma ya rage gare ka ba ka da mataimaki a duniya balle a lahira sannan kuma ba ka da wanda zai jibuci al'amarinka a duniya saboda Allah ne ka don dokarsa sai Allah ya lalata rayuwarka kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sunanin tirmidhi jami'ar tirmidhi kenan daga abdullahi dan abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi sallan dare ne sai na gaji sai na ɗan shinkiɗa ina cikin bacci sai Allah ya zo min a mafarki a mafi kyawun sura sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sa burinsa lahira zan kaskantar da rayuwar duniya za ta zo masa a kaskance kuma duk abin da yake so in ya roƙe ni kan basa duk mutumin da ya sa duniya ita ce wato damuwarsa zan yi ɗaiɗai da lamarin rayuwarsa ta duniya kuma ba za ta zo maka ba sai abin da na rubuta maka kuma da zai roƙe ni ba zan bashi abin da yake so hanya wannan aikin wannan hadisin ba aiki a kama 'yan Najeriya a yau musamman arewa eh? saboda ina ka fito neman duniya me za ka yi neman duniya kaza kai akwai wani fada aka bani sa. ya ce kai da hannu zai fito a bango a daloli ne a kan haza haramun ya ce sai ya kwasa kaga saboda ne an duniya ta riga ta kai innanaha a wajen zukatan mutane yanzu fa abin da yake halal a hannun mutane fa shine abin da bai shigo hannunsa ba ina fata an gane haramun shine abin da bai shigo hannunsa ba amma in dai ya shigo hannunsa sunansa halal haka mutane suka koma shi fa dole sai yayi kuɗi to shi sa zaka ga rayuwar ana cikin kunci da damuwa ba don komai ba saboda an saki lahirar an kama duniyar kuma manzo Allah ya yi addu'a mummuna ya ce fa'iza shi ka falan tuqash hadisin bukhari da muslim idan mumini wanda yake bautan kuɗi yake neman kuɗi kabaran ba kan dokar Allah ba ya ce ya Allah idan ya taka kara kaya kada ka bar kayan nan ta fita a kafarsa me kenan ake so a gaya mana in ya shiga cikin musiba kada ne kada ya fita daga cikin wannan musibar ko gashi nan fa arewa kullun cikin musiba muke na jiya ko tafi na shekaran jiya na yau ya fi na jiya ko ba gaba ne na gobe kuma ya fi na yau ko ba shi bane muke fuskanta dole ne mu gyara mu koma ga Allah Allah ka shirye ta mu to Allah ya riga ya gama bayani shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayar Imam Muslim yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma tawa yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ne shi ko kirista ne shi thumma la yu'minu bi sa'annan ya ki yin imani da ni a matsayin manzo illa dakhala an-nar ce sai wannan mutumin ya shiga wuta Allah ka tsare mu Allah madaukaki ya ci gaba da cewa allazina atainahumul kitaba wa'anda suke kan shari'a ba Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda ba shari'ar Allah shine shari'a ba sai ce allazina atainahumul kitaba lallai waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawati suna karanta shi makuran karantawa ulaika yu'minuna bi irin wa'annan sune wanda suka yi imani da qur'ani ko suka yi imani da at-taura wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa qur'ani fa ulaika irin wa'annan humul khasirun sune wa'anda suke asara Kuma malaman fa tafsiri sun ƙara wa juna ilimi akan wannan imamu abdurrazzaq ya naƙalto a cikin musannaf nasa daga ma'amar daga qatada as-saddusi yace wannan ayar da Allah ce alladina atainahumul kitab ai alladina atainahumul kitab sai ce al-yahudu wan nasara sune kristoci da yahudawa wannan waɗanda suka yi shi akan wannan magana akwai abdurrahman bin zaid bin aslam wannan kuma fahimtar shine shekul mufassirin ibn jarir ne tabari ya zaɓe shi a cikin tafsirinsa tafsirin tabari ya ce wannan shine magana mafi inganci shi a fahimtarsa haka kuma sa'idu bin jubairin babban tabi'i shekul mufassirina min tabi'ina da kuma kattada al-sadusi yace hum ashabu rasulillah yace waɗanda ake nufi da faɗin Allah da ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati yace su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana ta biyu kenan magana ta uku shine maganar Abu Aliya shi ma ya nakalto sa ne daga babban malaminsa madarsatu ahlil kufa shine abdullahi bin masudin radiyallahu ta'ala anhu ya ce wannan ayar tana magana ne akan ne sai da ya rantsi ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina ke hannunsa inna haqqa tilawatihi lallai makura a karanta alƙari an yi hilla halalu ne mutum ya halatta abin da alƙari ya halatta wa mu haramahu mutum ya haramta abin da Allah ya haramta wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah ya karanta ta kamar yadda Allah ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa la kalim an mawazi'i kuma ba zai juya maganar Allah daga asalin inda Allah ke nufi ya canza ma'anar zuwa ga ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba wala ya ta'awwalu minhu shay'an ala ghairi ta'wili kuma ba zai yi tawilin wani abu daga cikin ƙur'ani a bisa tawilin ba shi Allah ke nufi ba wannan maganar magana ce wacce imamu ibn jarir ne tabari ya nakalto sa a tafsirinsa haka imamu ibn fakir haka imamu ibn abi hatim haka imamu ah, bagawi a cikin tafsirinsa haka imamu al-qurtubi muhallin shahid a ciki shine waɗanda suke karanta wannan ƙur'ani makuran karanta shi da su ne suka yi imani da shi shi sa wato imamu ibnu maja ya zo da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan ɗinsa a cikin kitabul fitin, babu jihadul qur'an wal ilm ya zo da hadisin huzaifa yace yadrusul islamu kama yadrusu washiyu thawb musulunci zai koɗe kamar yadda zanen tufafi ke koɗewa hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk har za wayi gari mutane ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba wala yusqa ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin wala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari qur'anin nan da ke hannun mu Allah zai zare shi a cikin mutane aya ɗaya ba za a bari ba تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز sai zama wa'ansu mutane ne wani dattijo da kuma dattijuwa su ce inna wajanna aba'ana yaquluna hadhihi al-kalima ya'ni la ilaha illa Allah abin da kawai zai rage a duniya kan la ilaha amma qur'ani babu shi shi yasa shakkala bin usaimin da yazo yana sharhin aqidatu wasifiyya na ibnu taymiya karkashin fadin ibnu taymiya da yace wal qur'anu kalamullah Min bada wa ilaihi yaudu sai ce kalman wa ma'anarsa guda biyu tilawatan da faranta shi siffa ce ta ubangiji sai ce wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu sai ce haza fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani Allah zai shafe Qur'ani a zukatan mutane wanda ka haddace zaka wayi gari babu komai a ciki in ka bude Qur'ani zaka ga ya zama fari sal sai ce ya ce wannan dalilin ya ce haza indama yu'ribu nasu anhu i'raban kulliyan lokacin da mutane za su kawar da kai gabaci daga qur'ani la yatlunahu haqqa tilawati ba sa karanta shi makuran karantawa wala yaj'aluhu dasturan su mai da shi shine kundin tsarin su ba wala aqidatan su mai da qur'ani shine aqidar su ba wala manhajan kuma ba su mai da shi shine tsarin rayuwar su ba Yace li anna al-qur'ana ashrafu in ya baka baina unatin ajaruhu hajaran kamilan Qur'ani ya fi karfin ya zauna cikin mutanen da ba sa aiki da shi sai Allah ya dauke shi sai a waye gari babu Qur'ani Allah ka sani Allah kada ka samu ga rana wanda ya haddace ya ce lafi sudurihim wa la fi masahifihim babu a cikin zukatan mutane kuma babu a cikin Kur'ani sai koma farifan Allah ya shafe shi saboda mutane sun ki yin aiki da Qur'ani ba sa karanta ta ba su mai da ita shine tsari ba in ka zo gidan mutum zai ce a ni tsari na a gidana kaza abin da ake so dukkanmu nan kowa tsarin ka ya zama Qur'ani da sunna a gidanka haka ce a ni tsarin gidanmu kaza ake yi a'a ba ruwan Allah da wannan tsarin ka ya zama Qur'ani da sunna a ni kaza ne ni mai kuɗi ne ni kaza ne ni zarga ne a'a da kuɗinka da talaucinka duka Allah ne ya zaɓe ku ya baku haka to karin ku a gidanku shine Qur'ani da Sunna haka sai ah, ni ga yanda nake bi a gidana a'a karin gidanka ya zama dokar Allah da na manzansa ofis ɗinka kaga nan akwai tsari biyu akwai tsarin gwamnati akwai kuma tsarin da kai kake so ka bi a matsayinka na oga an kawo ka to tsarin ka kai ma ya zama tsarin qur'ani da sunna na gwamnati wanda aka baka doka sai ka tsaya wanda kuma naka ne kuma ya zama tsarin Allah da manzansa kaga wannan wanda bai yi haka ba Allah ce fa ulaika humul khasirun wa'annan su ne wanda suka tabi wannan su ne suka yi asara saboda Allah ya dauke Qur'ani a cikin su Allah kuma ya fitine su ya jarabce su an ce lokaci yayi za mu fita a nan abinda muka faɗi dai Allah ya masa albarka wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda ke ɗaukar nauyin sadar da wannan sako zuwa gare mu wato sani dauda foundation ƙarƙashin alhaji dr sani dauda mon garkuwar zazzau babba allah ya taka masa da alkhairi ya yi albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa mu kuma da muka karanta allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira ya zama dalilin mu ba hujja a kanmu wanda zai iya zama halaka gare mu ba duk abin da yake zama fitina a gare mu ya Allah ka kare mu da wannan al'umma da baki daya a wannan kasa ta mu dukkan fitintunan nan da ke shigowa yake kunno mana kai ya Allah raunin mu ne imanin mu ne da kuma saba maka da muka yi ya sa ka sa ake wulakanta mu a sassa na wannan kasa ta mu ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yafe mana ka fitar da mu daga wannan kangi yan uwanmu da ake kashewa a wurare da dama ake wulakanta su ya Allah laifuffukan da muke maka ne ya Allah ka tausaya mana ka yafe mana mun tuba ya Allah ka gafarta mana ka yafe mana kurakuranmu ka fitar da mu daga wannan wulakanci da kaskanci da kuma daidaita mana shugabanninmu ka sa rike hannayensu su yi mana abin da zai zama amfani gare mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da mutuncinmu da addininmu ya Allah ka ba su ikon kare mutuncinmu da addininmu duk abin da zai iya zama cutarwa gare mu gare su da kuma addinin mu ya Allah ka ba su ikon su kare mu su kare mana addini kuma su kare mana mutunci da mu da su ka ba mu ikon tuba da laifukan mu ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna ta zama makoman mu ka karba mana wannan ibada da muke yi musamman a cikin wannan wata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk